ina so zan yi magana akan jarumi ko jaruma furodusa ko darakto mawaƙi ko mawaƙiya shugaban ƙasa ko basaraki gwamna ko sanatoci ko 'yan majalisa talaka ko masu hukuma wato masu tsaro a dukkan security na dukkan Najeriya amma ga musulmi fa 'yan uwana abin da yasa nake so magana akan wannan al'amari game da ɗaukaka da dukkan Allah bai wa'annan wanda kuka ji lissafo dukkan su wanda na lissafo din nan Allah yana ba su damar ɗaukaka ba ƙaramar ɗaukaka ba ka ga mutum shi ba kowa bane ba komai ba Allah ya zo ya mai da shi wani abu ko mace ko namiji game da ɗaukakar rayuwa abin da yasa nake faɗar haka musamman ma ga abokanan aiki na mawaki ko mawakiya furodusa ko darakto abin da yasa nake faɗar haka da kai ba komai ba ne ni ba komai ba ke ba komai ba Allah ya mai da kai wani abu har ka zo ka samu arziki ko kika samu arziki ka samu ɗaukaka arzikin nan na Allah ne to karka tunanin wani wanda bai ɗaukaka ba dan ya zo ko ka zalunce shi ko ka ci mutuncin shi ko ka ɗau girman kai ka nuna bai isa ba to shi zai iya zama wani abu wani lokaci har ya zo ya taimake ka ko ya taimake ni abin da yasa nake faɗar haka ita har ka fim dandanan take ɗaukaka wanda baka taɓa tunanin zai ɗaukaka ba a dukkan al'amarin rayuwa sai ga ya ɗaukaka to abin da yasa nake faɗar haka game da dukkan shugabanni za ga ko harkar siyasa ne wanda baka taɓa tunani ba kaji ana da'awa ne fa kaza kuma ya zo har ya zama gwamna ko ya zama shugaban kasa ko ya zama sarki ko ya zama dukkan wani jagora to Allah shi yake ɗaukaka wanda ya so kuma shi ke azurta wanda ya so da ka ga musamman in harkar tamu abin da ya sa nake faɗar haka wanda ya sha wahala ko ta sha wahala a harkar fim sai ga Allah bai ba su dama arziki ba ko ta ɗaukaka wani kuma ya zo yau yau din nan ko ta zo yau yau din nan Allah ya ɗaukaka ta ta samu arziki ta samu daraja ta samu dukkan wasu nasarori na al'amarin rayuwa ko mace ko namiji dukan Allah shi ke yin wannan baiwar to abin da sa nake fara haka shawara nake bai dukkan wanda Allah ya ɗaukaka akan wa'annan wanda kuji na lissafo ya kamata mu musulmai muke koyi da musulunci shi dan adam yana da daraja kuma yana da kima ko mace ko namiji muke daranta junan mu gaba daya sannan kuma ina bai yan uwana shawara saboda yanzu yan fim din suna dewa fim ya kasu daban-daban akwai 'yan fim ɗin youtube akwai wanda suke duk da dai tiktok ba fim ba ne amma kamar fim ne tunda bidiyo ake ɗauka to ka tuna ko mace ko namiji akwai wanda suke yin fim na youtube su wa'annan 'yan fim din ba 'yan kaniwood ba ne suna zuwa suna faɗa duk abin da suka ga dama su ɗauko duniya su sa ko su yi kalamai ko su yi shiga su ba a tace musu ba su da hukumar tacewa balantana a tace musu suna ganin su yin kansu ne ai ba wanda isa ya gaya musu wannan magana ba ta dace ba ko wannan shiga ba ta dace ba da Allah kar kusa to ka tuna duk bidiyon da kai yana nan a rayuwa in alheri ka faɗa ko ka mutu sakon da kai kai zai kai maka har kabarinka in ka faɗi alheri wallahi ka samu alheri in ka faɗi sharri zaka iya samun sharri sannan kuma ina tunatar da mawaka ma akwai yanzu mawaka wanda suke zuwa manyan mawaƙa za gaji sai sun tashi sun zauna sun tsara komai sun faɗi kalmomin da ya dace su faɗa ba kalmar da bai ta dace ba ka faɗa duniya saƙo ne kake aikawa mawaƙi ko mawaƙiya ka tuna akwai babban mawaki da aka yi shata a dukkan waƙoƙin sa yayi waƙoƙi sun fi ɗari amma ba waƙar sa mafi albarka kamar waƙar da ya ce ya tsaya ga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallama har a kabarinsa su ya ci arzikinta don haka mawaki ko mawaƙiya ku tuna duk abin da ka faɗa an alheri ka faɗa zaka samu lada in zunubi ka faɗa zaka samu sakamako to dukkan mu gaba ɗaya jagorori ne a harkar al'amarin rayuwa don haka shawara nake bai dukkan abokanan sana'ata da dukkan shugabannin Najeriya mu yi wa kanmu adalci sai mu samun nasarori a dukkan lamarinmu. mu duniya ba komai bace kuɗi ba komai bane rayuwa mafi nasara shine mu daranta junanmu a matsayinmu na musulmi a dukkan ma'amalar mu ta rayuwa yau da gobe sai Allah ba mai iyawa sai Allah sannan game da kuskure yanzu ba wanda sai shiri wani sai Allah wallahi in ka ga mace tana iskanci ko ka ga namiji yana iskanci to kai masa addu'a Allah shirye shi ko Allah shirye ta wallahi babu mai shiryewa sai Allah babu mai shirye wani sai Allah ko mace ko namiji to game da al'amarin rayuwa gaskiya rayuwa ta zama sai a hankali kana gida ko kina gida za ku ana ta al'amari wanda baka taba zata yana kaza ba ga yana yi wanda baka taba zata tana kaza ba sai ga tana yi to shirya kawai ita ake roƙon Allah ka shirye mu alfarma annabi Allah ka sa mu gama lafiya naku MC Malik Ibrahim Sharukan masoyin annabi nake bi kowa shawara dukkan abokanan sana'ata da shugabannin mu da kowa da kowa ya kamata ko me zamu faɗa mu faɗa alheri ko me shiru nagode